a ci gaba mu ma Allah zai mana arziki mu ma nan duk Allah zai mana arziki in dai mutum an ce wa mutsayaci ne ko a gidan ku baka da san sanda zuwa yau Allah zai mana arziki mu ba haka Allah zai bar mu a gida ma amma ba ballata na na waje na kuma ga na waje ina ka eh, zakara na ya dahu Ya dahu? Ya dahu. To. Kaga wallahi ya dahu. La la. Idan abin da zai kai wuta sai kin yi. Na me tabi? Abin da zai halaka da ke. Dala mai dani. Ha. la kai ku dai ku rinka wa kanku adalci haka yaran nan kuka ruɗe shi yayar ki ta ruɗe shi da irin wannan har ka yarinyar makaranta ya rinka ƙarshe sai da yarinya ta gama haɗuwa ya kawo ɗansa ɗakin su ko ka hana ku rinka wa kanku adalci Kai ni man gindin zaman a wutan ya sa ka ɗauko? Kai. Dala zai ki juya min. Juya min da Allah. Fito da shi a baka ji za ka fita da abin nan yaron nan yana kallo amma ba za ka ba shi ba ni ba na ci da yayana da haram in ke kin saba ni ba na ci da yayana da haram a eh? ni na fige ni na fige an koya ma ya ko kai ka fige eh. ka fiye uwar ka ka koyi ya dan dan bude bakin ka bude daga daga bude a ah, daga ba yawwa ya kaji yayi yayi to saura kuma ka ga kanwarka wallahi in na ka ce ka dan loman Allah sai na jibgar ka zan da wannan taɓare zan jinke ka aljimna barin jiyan sallar magariba kafin mu je mu ci kin san Allah naman nan na san iyayen da yake sala ɗayan jiga ya gana san kin ya ga wallahi karki kore ki taba mun na ina gaya miki fa naji a bai a ba naji anya anya yangare baki naji naji naji to naji kiyayen da ki taba min nama na dai gaya miki kai tashi ka ka ka ka biya uwarka hada wani da ni aka fige da ka aka fige kuma na ɗanɗana man mu hada yaro da uban harshe hada wani harshen sa da ya zo har gefen hanci saboda iya lasa na dai gaya miki ki ki ajiye komai ma ki zuba naman na ido har dawo mm, kin ga na'am wallahi wallahi billahi azimu kika taba naman romon kika dandana wuta balbal na dai gaya fita balbal nan na muro mm, kina ji na ina jin ka saboda hayakin na ishe ki dan shi ki tsaya ki ta hakar hayakin na kanki hakin kanshi naman kin ji ko na ji bal. balbal kika ji kanshin sama ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala Allah gafarta mal lafiya ne a'a yo kuma kun fa daɗe kuna ja mana kunni akan hakkin makwabtaka to kuma babu yadda za a yi dai duk abu da zan yi ya kamata a ce makwabci ya shigo cikinsa hmm. nan dan farfesu ne na dan dafo shi na ce to ba zan ci da kwaba da makwabci na ba an Allah ta mana wannan dabgen dini da kai zamu kwashe shi eh, eh. <laughs> bismillah ah. kai kai kai Allah an dumare wato irinku aka nema aka rasa ni na daɗe kai ina jin da karance-karancen tarihi na da abubuwa na daɗe ban ma karanto ko in ji labarin mutum kamar irin gaba can zamanin mujaddadi Allahu akbar Allah gafarta mallam an da mallam ne abin da yake damu na mm. yadda wasu suke sakaci da hakin makwabtaka subhanallah subhanallah wannan ba zai zai bane to kuma malam mm. kano mm. ina da kaji ko kamar masu kiwon tsuntsaye Hmm. sai ka ta shiga can hmm. ta shiga wannan gida ta shiga can ni dai ba na sunan dai ina da kaji to ya wannan irin kuma ɓannar da suke zuwa su yi ya wannan hakin yake an da mali irin wannan kiwo haramun ne na ranar alkiyama hmm. ladan mutum za a ɗiba a zuba masu masu wannan hakkin da kaji suke zuwa gidan mutane suke musu barna ko dabbobi in mutum bai da lada sai a ɗebo zunubin mutanen da ya ci su a zuba masa an bali. a gaba da kai miki kai ni na cire bona ah, in ka gama sai a zubar da ƙasusuwan kwana sai a kai min gida mm. da karanka da karanka ije bara min da kunu bara min da abinci in an shanye wannan zubar in an yi wannan zubar to ni mai kaunar ka ne ni masoyin ka ne ni to ba na son ta kai ga ka mutu na mutu je ni ban je da komai ba kuma ɗebin na zunufa a maka ma kaga dala dala da haka ni na san zakara in za tattara na masa ba zai biya a bannan da imin ba shauran na yafi dala kana nufin zakaran yan shayin shi ka yanka aka ji da bashi haka wallahi shine aka yi dabgensa ga nan kwan dala ka aika min da shi an da mala ni ka dabge <sighs> wallahi ni ka dabge gashi nan dai ni dai an gama ka eh. tattara kashin sai ka kai kwana wato kana ji ko eh. ka san saboda matsaloli na rayuwa ina so in fara sana'a da akwai dubu biyar gurin ka sai karanta min dan eh. Allah ya sa na warware sai mai da maka ta yaya za ka warware ye eh? kai yanzu ina ban ma da kuɗi ma kuma amma misali yanzu an ranta ma dubu biyar din ya za ka biya eh, in Allah ya sa da rabo baɗi sai in baka shekara in ta zagayo ba yi kenan ba kuma ka mutu kafin lokacin ye in ka mutu kafin lokacin ba eh? saboda na ranci dubu biyar sai in mutu <laughs> kai kan da za ka kenan tun shekara ba ta yi ba da ai shi abin za ka yi sai ka gama gidan da bashi yaya me matsala me wannan to ai he ka safa tsufan ka ya finyawa amma din ne ba a kawo mutuwa kanka ba sai ni ni ba tsufa wahala ce Allah haka din to yau ce yau ce kawai amma dai abokina a'a <laughs> kaga mutuniyar eh ya ina gajiya ina gajiya madalla lafiya lau Ya na ganka da wannan ina Jabir? Eh wannan Jabir ya je unguwa kuma kan to haka shine na wannan ma ai babban aboki na. Ah abokin dai. Ai kan ne ba. Ah babban abokinka, ka ai wannan magana. Kai Allah da kai dan barota. Ya gani. Yaya. yawwa yawwa ai ni an zo gurin eh an zo ta an zo an zo jakshan an yi haka <laughs> eh. ya ba ki rabu da matsala ya aka yi dawon bikin talatu ne yanzu kuma za mu talatu wata maruru zai aura eh eh ka shaida shi na shaida shi ma to shine nake so gobe za mu je gudu kuma ban da kuɗi a Ajo ku a dawo lafiya ko? Me. gudun yanzu mm, me kike nema kawai ka gaya mata baka ka da kuɗi kawai ah. kana ta wani ranar matsalar ka ka tsaya matsalar ka ka bani da ita mana ah, na ruwanka to mm, nawa ne zai sa Ato, ana faɗi gaskiya ka ce a'a. Akwai. Akwai. Biyar ɗin? Cip. An da mala, an da mala. Eh, eh. eh, eh. Yau, kin gansa kwa biyar ɗin ne. Gaya. Duka? Eh. An da mala, na gode. Ba zan taɓa iya daina son ka ba. Ba ayo, ina fa zaki ki daina son shi za ki kashe. Ha? Kai. Kai. gidanku kafin a same ka ba soyayyar aka ba da Allah ma sai da ibada aka same ka ina zuwa da Allah kawai mana magana a bata shikenan da shikenan na gode to na gode yawa <laughs> kai kai da baka eh. akwai da likin eh gara gara da wise ba eh gara da wise mana tunda ni a matsayina da kake cewa abokinka ka bar ni buge bagiro ka ɗauki dubu biyar ka ba wannan wannan kuɗaɗɗiyar haba ba. ai kai mugun gara ne wallahi ba gara wallahi gara ne kai dai ko ni gara ne akan wannan alkur'an gara ne kato ma in dai namiji ne shi to gara ne komai girmansa komai mukamushi amma ni da muke tare yau da gobe yau da kullum baka ɗauka ka bani dubu biyar ba. da Allah amfanin ka abu da a Najeriya ne fa ni nan gaba daya na nan a nan eh na waye da wannan nan nan dattawa kenan yan arewa to nan kuma ba fulani ba ne eh. to kuma ba tura suka ne Najeriya ba to nan wajen yaraba takalmin inyamurai ai Najeriya ta hadu ito <laughs> mu tafi gala kawai amma da wannan shaƙin takalmin an cire shi kare ina son sana zai ɗauka Aya! Na ɗora mahi ko? Karfe na ƙasa ko? <laughs> Da ragon ke na takalmin ne. Ai dole fasa fulo wajen galan nan. Ni ba matsalan gyaran gidan nan ya dame ni ba me yake damuka baba an an an da gomi me yi magana an mali yau a ce yaran nan ba a iya haɗa kwana uku cikakku ba a samu matsala da shi a gidan nan ba ka ina tabbatar maka a halin da ake ciki yanzu matarsa baya ba ta abinci ‘ya'yan nan guda uku sai an kawo an ba su kuɗin da ka aiko da shi wanda ka bayar a bashi dubu talatin a ciki na cire dubu goma da ba matan tana ta kuka da ce ta je ta ci abinci da ya gana ba ta wannan kuɗi sai ya lallaɓo ya zo na ya yi ta man daɗin baki ya zo neman gafara in yafe mashi ya gane kurakuransa na ce na yafe maka na ɗauki ragowar dubu ashirin ɗin na mika masa abin mamaki wannan dubu ashirin ya je ya tara makaɗa da 'yan mata aka yi ta bushasha aka yi ta bushasha wayan da malin me na dariya to ganin wasa ne baba ai abin ne da ban dariya wallahi amma ka san wani abu ne baba ni abin da ke gani shine kaman rayuwa cikin lungu ita ta da yake wani gida can ni na ganin da zai fita ko binni haka zai dan samu wayewa ya rawa na abin da yake kana nufin ya tafi birni kwarai ka cewa lokaci zama da mutane yakan canja ma yanayin tunaninka da kuma yadda kake abubuwa idan ya je birni duk gidajen da yi wallahi ya da shiga ta kama kawai sun ishe shi da kanshi ba sai an ce mai gyara ba zai gyara gaskiya ne zaman birni makaranta ne ta musamman amma fa a gaskiya sai ka tsaya a kansa don ka san halin mutum ba damuwa in Allah ya so zai canja gaskiya ne an da ne. an da mali yaya me ne kuma an haɗa an haɗa kayan na wani munafici na me haɓa an da mali me haka daga mu kai kai mana shuru ni bayan ka bane mahaifin namu a bayan kai ke za ka riƙa mai tsawa kai ba tsawar kake ma ba ka zauna ni ko bazan zauna ba na fuskanci kawai an tsine na nan gidan kawai abin da ya kawai bar muku gidanku kawai kawai tunda dai mai kawai shi gidan ku kai an da mali da ka zauna na'am to ce ta a lokacin ba matsala dama shawara ake yi akan komawar ka yanzu na ji daidai an harbi dan furana a tsakiyar ido yanzu na ji daidai ya fi wallahi ya fi ya fi wallahi ya fi don kawai baba zai koma birnin zan dauke shi sai mu koma shi to idan ka tafi irin abin da ka yi a gabana ba shi za ka yi a gaban shi ba ka yi mashi ladabi ka yi biyayya ka ji abin da na gaya maka damun nan ma kawai da rashi talabci ne kawai da kuma halinka zai canza Allah ya saka maka da alheri Amin baba. Allah shi maka albarka. Kai kuma Allah shirye ka. Ya kare shirya ka. Amin. Ni mai mun albarka. A san mai baba albarka shi ba. To Allah ya muku albarka baki da. babana ma yaya eh, eh, aka waye da shi na kanin na ki koma daga nan duk abin da za ci zaki sha na ya isa kina akwai shi saboda haka ki kiyaye wallahi Leke in kika ban yafi ba magana kika yi ta wani ya jiyo a kwararo na ma ban yafi ba ballantana a tafi unguwa wallahi ba yafiya. duk abin da ya saba aure kika yi shi wallahi ban yafe ba na dai gaya miki je ki Allah kiyaye ki je he kin kulle ina nan mun dan alfarma annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina nan da ai ban motsa ba he kin kulle shi kenan shi kenan <laughs> haba ni ma na huta fariku na Allah fifi fariku na fifi fariku na Allah fifi fariku na Allah fifi zauna ka ci doya fifi fariku na Allah fifi zauna ka ci doya mutuniyar sai kiran mana ya akai yanzu dama tafiyar nan da gaske wallahi Allah ya yi tafiyar nan kin ganta ya wallahi kanina ne ya turguna ya takura lalle sai sai ya kai ni binnin nan wallahi amma kar ki damu ni abu ɗaya ne ma ni zai ta min hankali da barin garin nan amma in ba da shi ba kam ni ba ko iyali na ni ba ba ta gaba na yanzu idan ka tafi waje makaranta to zan bi ka muje. je a'a ki zaman ki anan in na je na ga yanda binni take kawai ajiye kayan nan na zan kawai juyo in zo tafi da ki ai na na ga kanin na na ce ni fa ina da matar aure <laughs> yanzu dai hababai hababu diya <laughs> musa dan ba da waka ko zance mai tafarnuwa a halin wai suna faɗin gare su Allah ya yarda mu ma gare mu Allah ya yarda <laughs> rike wannan mm. wannan ki kai ummanki wannan mm. to nawa ne na uku ne to ke kuma rike hudu wannan kuma ni kafin in shiga binnin na ya ishe ni dan dan wannan duka haba kai kai bari ma shiga binnin nan tukunna. bari shiga binnin nan tukunna. karki mu. haba kar ki tayar min da hankali dan muhammadu kar ki tayar min da hankali dan allah dan annabi ki tayar min da hankali oh shit an ce tura yanzu shi kenan tafiya kai haba badiya haba kar ki damu yanzu sai yaushe za ka damu ai da na je na ajiye kayana na ga dan masauki na to juyowa zan zo in tafi da ke kar ki damu ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya ya haƙuri alikuwa wa mtu hapo. Yeah. Yeah. Yeah. Okay. Sarkin mota. An kin tsare ba? Eh an shirya komai. Alhamdulillah. Namadi. Na? Yawa. ina yake ne shi an ah, da malam a dakata dakata ina zaka da wannan kaya na ne da roba ta wanka yanzu dan Allah ban da gida dan ciwa ya gaya maka cewa babu baho a binni sai ka taba da baho in bai yi haka waya nuna maka irin tasa haukar shi yasa ya haka nuna maka kalan haukar tasa annaba kamar shi kai mai da eh, yan bakin ciki kuma an baki ah. ai shi kuma ai magana ta baci ya ta sa baki na ce ka mai da shi gida hmm, wa za a baiwa ba eh, cire iya kayan naka kawai eh. kai bude but kawai a nasa ah, ni ina da ta ah. ciya Kurai. Wannan roba a kai gida. Dan bakin ciki, dan bakin ciki. Kai. Dan bakin ciki ya mayar gida. Baba. Kan karcin mutuncin mahaifin. To to A bar magana. To Ka To To To Ka Ka gyara. Salamu alaikum. Ka ce za ka yi tafiya kuma akwai wata magana tsakanina da kai. Ga me wasa muna. Ga me ba mu kuɗin nan din nan. ke. Gashi na wasa shi. Eh to me tunan shi? Me tunan shi? Alhaji Namadi. Namadi. Alhaji Namadi. Allah sarki. Kai kai kar kar ka kar ka kada. A'a wannan magana mu da ni da shi ne na ruwa ka kanka kamar sabon asusu. Haka ne. A'a. Raka dade ina wani. Alhaji na madiya gajiya ya iyali ya haƙuri da. Alhamdulillah alhamdulillah. Ubangiji Allah ƙara ma mutunci. Amin. Fatan Allah ba ruwan shi in yayi niyya za ya baka ba a yi mai fadin ai da ka kawo ma sai in kirga. <laughs> Allah ta kama da hira. A irin ku ake ne garin nan haka bamba da masu ɗiban wuya kamar tsoho na rama cizo. Ah. Irin su ba ni na. To ya isa. Malam ba ruwan. Na ce ka je. Malam ba ruwan. Haka ne. ya ya isa ya isa ya isa ya isa da kata ka bai ya san kara bai bai na ruwan ka ne baba ina wuni lafiya dan lafiya barkato ka sauki ya isa ka ruwan ka cikin mutunci ba kisan aure ba cin amana ba ruwan ka da bin matan iyali kai ka da kamu da fi'a da zindin ai sai ka je roƙon kai to a kaga kaga da ka taka da ka taka ngoro da ka taka ya isa kawo ka kaya da kawo ka da buga eh wannan ai uwan da ai ke so wai ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya haka da kiɗan. ya isa ya isa isa ya isa da isa ya yawa ya isa da isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya isa ya kai ya isa ya isa ya kai ya isa ya isa ya isa ya isa ya kai kai kan sha kai kai ba ka je mana gallo ka je mana yaya zo daga nan zo zo mu tafi Bismillah zo nan zo nan za ka A gaba Eh. Ah, a Bello ka shiga nan ka tuka na Iko sai Allah. Iya da Bismillah bismillah shiga. Mun makara shiga. cikin motar ma kaman za ka hau dole ba eh, Allah ce hanya eh nan. Allah ce Allah ce a da lafiya Allah ya san mu lafiya Allah shi albarka a da lafiya Allah ce a da lafiya Allah Allah la ilaha illallah duniya ebe ya ko kada duniya na ba tara ko

lafiya lau ku zo mu tafi yaya yaya au ba zai ba zai iya buɗewa ba na tana a bismillah <laughs> to ai magana za ka yi yaya ka zauna ka yi shiru

na yi ta maza. Kaga. Kai, kai, John, John ko emma. Na ah, ah. haka ne. Sunan sa fa Bello. Ah, suna na Bello. A hakan? A hakan. Bello. Ye, a? Suna na Bello. Kai. Bello baya wannan shiga. Ya idan Allah mu shiga mana. Ba wai ni ni za ka kawo a cimin mutunci a ce za ni wallahi kai na ba zan ku ba. Annan dai wallahi. Yankan kai. A to gina yankan kai ne mun. Mm. ranka ya daɗe ko shigo da shi a'a ba sai ka shigo da shi ba yaya sarkin ba ne kai namiji a'a eh. yaya kai hakuri babu wani magana yanka kai anan ni kaninka ne kuma yanzu ina yanka ka ina koma gida ma in ce musulmi ah. haba da Allah yaya za ka yi wannan magana ni na so a ce da wancan aka tafi wannan mai gadi na ne sunansa tukur eh? tukur sunansa eh, lalle <laughs> tukur tukur shi mai gadi lafiya lau tukur yana ne wannan eh. lafiya lau eh. a daɗe je ka shigo da shi kai ka isa kai kai wannan dina ah. wala baka isa ba Allah to namadi na wannan kace sunansa tukur eh. tukur <laughs> amma ka yi wannan ko ɓarawo bai sai doso shi ba wallahi <laughs> Allah wai tukur kai a'a to kuma wannan ai ya. Eh, ice ku shigi kai ni waye ne nan ko a ƙauyen a ƙauyen ma ni waye ne eh wanda dan binni ne ko uwar ku ɗaya da shi uban ku ɗaya ba abin ya da bane ehe ah, yaya eh? ya kamata ka san maganar kake a gaban yara to in yaran ka ne kai ai kai ɗan na ne to kai hakuri yanzu dai muje. to mu je fara gaba ilaha illallah duniya ebe ya ko kada dariya ke duniya nan abatara ko baki ebe ya ko kada dariya sai ko karin ma ya kada ebe ya ko kada dariya uban su dan kurma baban su dan yiwa na Allah ti dodo kai ebe ya ko kada kai na fi kai kai tun da an gaza ni kake an gaza a ah? bari har ka kuma na ga ka an na hakura ka ci mu je ka da ne ha ko ka da to ka gani mu shiga ciki ka ga yadda sauran gurin yake ka gana kuma a nan muku ne kaɗai a gidan Nan gidan? Eh. Ƙwarai da ni da matata sai kuma ɗan wata. Matan ma ɗaya? Ah, abin mace ma ba. Ba hausa ma. Bismillah. A'a, mata takala, zo gani. Hmm, zo mu je duk yadda na dai kai. Ayin? Bismillah. a'a ba sai ka kulle ba ba shi a buɗe ba shi a buɗe maka ba sai ka taɓa ba ba ta shigo shigo shigo ta tsaya shigo a'a nan za ka iya taɓawa ba damuwa ka riƙe nan in kana gani eh. hau mana. a ga falo wani gidan ne a sama bayan na ƙasa gida ɗaya ne a birnance muna cewa nan duplex duplex ya kenan bismillah zauna

na ya yi nisa ya zo ya ajiye wannan kinkime mai majiri a ɗaki a ɗaki ai abu da ake ajiye su ga gajiyar ma sai ka ce mai shayi yawa yawa da ke zuki da ya ce tafiya wallahi kyakkyawa ce ba hauka ki za baki ki wuce bai barauniyar ludan miya ce kawai daga daga bude kofa har da wani matsalar mace gurin wa kika zo ko wa kike nema faɗi kamar ni da gidana kana ce mu yi bayani wa na zo nema dana malama za mu wuce <laughs> ke da gidanki to ni da gidana ban san ki ba <laughs> ya wai kai waye ne ma dan Allah malam fita musamman. Awo. To wai gabara ta tsaye ya kace gidan da mu to ko kewaye ne ya kya da kai kya jira haba kai amma ra'ayin nan su suna da suna da da da tafiya eh, eh me majigin nan da kaji ah, to ai kai wannan abu mu ayo majigin mai garin mu wacce muka sani ba ta buta ba hannu kai ka ji wannan gaba ka zo ka jingine ta da bango kuma ma ka ga wannan shi ne wannan ka ga na canza eh ka ga na da shi za eh, ah, ah, ah. ka zai tafi ka gani ka ga tadau ka gwada ka gani ai kwa ka ewa kai kai na ma da kana shan da wallahi tun da ka sheka wannan gidan ai ka gama rayuwa haba haba haba dole ka wala dole ka wala dole mata su ta biyo ka har gida saboda me kace haka ɗazu ah, kafin ka zo nan wata iska ta sha gilas haka wata kyakya ce dai wata yar iska nan ta sha gilas wata karwace ma na ga wannan wai za ta wai kaucen wuce na ce gidan uwarki ne na ba mai kofa na a nan gida? yi nan waje na batta dala ki haƙuri wallahi ina wajen nan na kai minti goma in ban fi ba ma wani dan iska kawai ya zata da kofa wani wai kar in shiga cikin gidan nan ni wace ce haba ki ya kin ji sannan na ta kiran wayanka na kira wayanka ka yi fikin call dina ki haƙuri waya ba ta kusa da ni ne muna tare da shi ne bismillah mu shiga ki haƙuri kin ji wallahi ban sani ba wannan kake bai wannan iskar ma bai ya isa ya isa ki magana waje da ke a nan gurin an kai shiru Allah bai ba shiru duk wannan abin ba kuna yin shi da cikin rashin sani wannan fa ta ce shi kuma wannan yayana da nake baki labari an

ce mutum ba zai kama girmansa ba ya kake haka ne to neman mu da ni mu kama shi da ni mu kama shi ka taya ni mu kama shi Allah tunda da kake yau sai na kama girma na ka nemo mun shi da ni mu kama shi to girman da kake magana ni nawa wani taya na kama ina na kai amma na rike a ƙarshe na rike shi ka yanzu ka yanzu har wani kafafa ma kake har wani tunkawo ma kake ka aure wannan auren ma da bafa bai sa masa albarka ba a'a karka ce haka lokacin da aka yi auren baka ganin shi babban da kansa ya turo wakilai ka dinga min adalci mana ya turo wakilai ku dai kuna zaman dadiro dai zaman can na yan duniya ka zo na zo eh duk zaman da muke dai ban ba abun kunya ba ban ba abun faɗi ba zan sa kawo abinci honey honey <laughs> kaji kuma ya mai da ita abincin zamfara koci idan ita kuma da yake so kuwa ce shi kuma da yake bai san ina kansa yake bai bai dila dila dila ai gwara ma kai din da ka mai da ita abinci amma dila dila Dila, dila dila wai na kai zamani kai kai o o o Habba. Assalamu alaikum. Annabali. Annabali. Annabali. Ai. <laughs> Ina dai lafiya? Ina saka da wannan? Ai, ina ga gurin kwana nan. Gurin kwana? Nan ba, a nan zan kwanta. ban ɗakin ne gurin kwana? nan kwanta a lafiyayyen guri in ji daɗi bacci ɗebe ni a zuwa yanki abin da ake so a jikina na wuce na kaga da ba Kaya an tsaya da Allah ba na san shirin ta a gani nan gida na ne duk inda kake so ka kwana a cikin ɗakunan baƙi da sauran ɗakunan da aka iya kwana amma ban yi ka shiga cikin najasa ka je ka shiga kwanta ba na ban ɗaki kai to ji na ji zan gwada gani zai yiwu ban gani da gara gani ba ah. ka dan zaka zo kwanta ka zo kwanta da Allah ai ka fita ka nuna min gurin kwanciya na gode Allah ya saka je ka na wani wani irin abu ne wannan ba ko ma Allah ah, Kai, wannan gida haka ko ko fedara ce za ta yi shi ya gina da za ta yi ka kawo ni ka jan faɗa da shi da ni na samu laushin guri ba iya bacci ba a zo yi zo yi kai Allah fa nan fa dan mona nan na wallahi ka ga dan yannan dan wurin nan kuɗi ne wallahi Wa yi wayo na da babban nan zan nan zan ni da nake zuwa farauta ma a zauna ma zan iya kwana dan ƙauye kuma a gaya masa wani eh, sai ya guri

kada an ci an Allah zan tsaga roba Gelme binnika. So şey ga masu ke sa. Lafiya ka ce an kama ta sallah. Aye gaganda gaganda. Aye gaganda. Lafiyar ma'adala. Ina kuma wuce ɗin? Wace ba wuce? Wannan uwar iya yin? Ni ban san ta ba. Ke? Na'am. Ke wace ce ke? Ko yar aikin gidan ce ke? Yar aikin gida kuma. Kaga na kama da yar aikin gida. <laughs> To yan aikin gida har wani kama ne da su a nan birni? Ba irin ku ne za a kawo ku wujiga wujiga. da kun murmure kuma ku ringa kokari kuna kwace matar gidan miji ba to ni ba yan sakin gida ba ce ni kanwan matar gidan ce awo al'aha sai ki ce min ke kanwar hoti ce matar dila auren ma da aka yi iyaye da kakanni duk ba su sa albarka ba malam Ke, min shiru imin daga ki har ya ki ni ban dauke ku a bakin komai ba ban yan aiki na dauke ku sun za ki je ki dafa min ruwan waka in ki dafa min ruwa zan wanka ni zan dafa ma ruwan zafi eh Look at this bushman. Bushman. yana can a yakune yana can a yaushe yana can a yunwace yana can ya rasa yadda zai yi ina can yana fama da goro ina can da da da shi ina can da kyar ike kallo yunwa ta rarrake shi ina can yana fama da gada marau shi ne abincin ranarsa dama abincin ka ne fari sanyi shi yasa aka ce ka zo ka ci menene wannan ke magana nake miki nace menene wannan sai ka ce dan bagalaji me ka gani kuma shi muke ci a gidan nan ayo ai dama dama ai dole ku ci ku dama ta ku dangin yan ruwa za ku za ku yi cin wannan wannan kawai zan ci ba nama ba kifi ba dambu ba mm, to ba miyar kuka ba miyar kuka ba yakuwa wannan kawai gaskiya gaskiya ne in babu tofa akwai matsala wannan ne dai ba za ta riƙe ni ba wannan munafuka na munafuka waje wala ba kusan an da malama za ku zan maganin ku daɗe daɗe shegu masu kama tsuntsaye Thank you. Ageza é assim TV. Za o cuban ku dukanku. Ina nan. Quiet! Shiru! A cikinsu dukansu, waye ci miki shinkafa da wakenki? Wancan ne? Wannan ne? Wancan fa? A'a. Ah, ah. Ha, ah, to, ya za ki samu kamo mutane kuma ki ce babu shi a cikinsu? ki magana da ƙarfi mana kina magana ba zan iya gane ma ba sai ya yi magana sabili da cikin duhu duhu mm. da ta suka je akwai problem kenan da ta suka je kai me ya ce miki lokacin da zai kwaci abincin an cinye ba za a bayar ba okay kai faɗa abin da ta faɗa an ce an ce kuɗin ba za a bayar ba shi ne kai faɗa abin da ta faɗa an cinye kuɗin ba za a bayar ba shi ne kai ba an cinye kuɗin ba za a bayar ba shi ne ah! kin ce duka su ba su bane to wane ne a ciki na tsakiyar nan da ya ƙara maka. to ka ƙara ka. kai yi magana ba za ka yi magana ba an cinye kuɗin ba za a bayar ba. kai maganan maza za ka yi ba na mata ba kai dan daudi ne Yalla irin murya ta kenan. Kai magana. Ko ci ba shi ne? Sai ci duka tukunna. Dan Allah dan Annabi kai hakuri dan Allah. Maka an cinye kudin. An cinye kudin ba za a bayar ba. Shi ne? Eh, Very good. Shi ne dan da shi ya kama da This is the criminal. Yes. a sashi a sai a fara din Allah dan wuce wuce wuce wuce ko kuma tun da kuka zo nan ba a zuwa nan a tafi haka kawai saboda haka ci kwado yasa wuce wuce then do something wuce wuce wuce wata tun da an gane shi ne musu a sallame mu tafi do something ka bada kudin wuce na polish kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai dai shi labai ko a cikin ba ta shiga baka a cikin gidan mace ina nan John kawo Dego dego Kaga kallon gyatumar ka in ta hango babanka Ya ma na gode ma Allah tun da haka ka ga gyatumar ka kai ba ce ta ga ka Ni ba za ka ga gyatumar ta ba wa bare ruwa ce <laughs> what, what, what? Ani you ibu jeli de. Balla kawai. <laughs> 2007아 깔라미치 깔라미치 깔라미치 ubanka ya za ki samu kamo mutane kuma ki ce babu shi a cikinsu ai ba zan iya gane ba sai ya magana don sabili a cikin duhu ne oh yan mafiya ne

kai na ake so a hau na wuce nan wallahi na wuce a shiga a tambaye shi maganar da yake faɗa gaskiya a gaskiya ne ba ya tambayan ba yanzu yanzu nan dan banka ko baka ji ubanka ya maki watar da abin da kake ka zo ka zo nan yanzu yanzu